فيهما سليمان فهيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتا الله يكون الله ورسل وابونا ما ان الدين تافي التحفة العراقية في الأعمال القلبية مع شيخ الإسلام ابن تيمية أنا خلانا خصوصا تخشي بطوانية تايا الثاني ya rabu sallallahu alaihi wasallam da makka wala madina da ya kucu ceto ko wa ceto shi ba dubu ba na ma ji daidai bai tsafo shi rubutote ya january 2017 ale da bayan na mai jibiya yi na ya tiya ni ne tiyan wayo al boye cikin ya al'amari tunanin ba to har walimu ya riji bayani ya gani ya kika ya daga ya baci e cewci ga da ya ya ikilasu na ta wula ba lamun wadoji idan zaga ajiya wajen bai cewci ikilasu wacce magana ya kika ya layi ga yana ila'i da lawo ana biyu daga ki hakika to yayi e gama so layi la'ila'i illa Allah isu e je bai cewci kuma ba da su ko bai to lokacin ga wani ku bayanu da yayi yau kakanu arubela yetu fela yezibe gada lasu e, aya zibe sura zikakakai aya zibe suratul anam suratul araf suratul nur suratul alif lam mim pata de titun aya mu ci zibe etinya a boya eh eti aya ne ji foro kede ati bauta su ko gugina ite class ona alula to kuru allahu bin kede wanda mini aya na jula kuku e kwada tawdiya ya coci na na kuku e kala da tawdiya ya alkauli al'amali tawdiya min sun to ya etu. kina na mawata da sahih bukhari bi muslimi hadisi na na aisha ngai da ba gino ci be ba kuru allahu da sallahu bubu kando nga sallando ba nga ku katuma kulu Allah wa annabi ci to ajunga kila mu ci ja ci ago sifa ya arrahman na mun ne wau ngale e ga mu hatta ga boye ne ga na ji kiya ne a bonna abun na abuna mu ti boye sura na la ku ikhlasu kuma na la ajibada to ci gudun ku kuma so e wace e bobo yawon na nan wani je yuna annabi muhammadu ga takbiruhu kafin fice yi ji dan yore takbiruhu ya yawo ga ke allah subhanahu wa ta'ala wa ji kewa ya mutu nan ya ga wani ga na sura ya kala dan ya na nga yi gaza na je bomi be e lakoko ya dan sifa je coci na o kola alif tamthili bi za na je ke jikiya e la tabbata da sifa coci ga amma wu la bien wu wu la bien za lo ci na babu ki bu kici bu la ngomi ku gaza na je e, e, ku ga soci e na kuma kul wallahu ahadu ngole wa tabbata na ga su ko inni ke tuyo Allahu nga zangije ite bukata lubamu ekubukata akulo mumwe ite bukata lubala ndora lam yalid umaja walam yulad amamawa walam yakun lahu kufuan kufuan ahadu tandoro mabbe ke ja Allah na so sifa ya Allah ko ga tun bo yo mu so ma ko ga tun ga sifa ya Allah ni ga so ko ga tun chu wa go yiri ni de kiyo ne su ganin na masu arabiyya a al'asun al da alai masarar da za kama basar tuna zalika fi gida da nuna wa zakar na babu ga bukatu ya da kenan ichi laye tun da itima da al'a'in mata alai ha a itin e sura e na wa alama to don mana tumi tafsiri biye wato sura na kuye kan e bayan fassara ya al-ahadu dogi fikiyon asomadu uma e zamanke yo na zangizi ku bukata ko lobu su kubukata bukata lobaza ndoro tafsiri na dai lutu ai ahad bujuyo bujuyo so yeji ndoro na aga ga na soko ake bugi de yeji sho kasun nun ga be kaza ndo shiga be alita ebe yejin runchi sunna sakya do amuji ki ayo njiri nya alita samad ewa bukata walogu wa bukata logo zandura kama ja tafsiru ani nabi sallallahu alaihi wasallam kendo na tafsiri ne ga nabi daga ba nabi muhammadu na to sahabu jina to tabi'in jina wa ma dalla ala zalika bi ne tafsirun ci shehu ba min dalail da dalili ka ka ka yin jina to amma lakin al maqsuda huna inji tafsirin ya man gandi tafsirin ya inji tawhidin ya al'amaliye waza ya ga gun babwa ya tuwa wani alkaule ga ya ga ya ga babwa lakin na ina yi bababun nona a tawhidul amali tawhidi ya yi tuwa inji tawhidi ya ga ya babwa ita fata kan aiko tawhidi da yawa ga gun babwa ne ke alatoce ga gumba abuna na na alatoce aji ni kete ba ona e ba iye ga tawidi ne tucho kima tawidi ne to huwa ikhlasul amali lillahi e tuno ga ga wa lona ai tun ci lata toci buji kawai ne lotun ya soko buji kawai ne jibo soko kawai ne wa in kana tona de ahadun nawaini nauyi guba nimini nauyi guba nan ngai mini ya tawhid la amali be tawhid kiyo kauli murtabitun bil murtabitan bil akhar na abu ke ba da na da na da alaka bin na mu da alaka bin na mana tawhid yana ga ta mi sona be tawhid ye tu Allah wala fi doji Allah wala fi doji kin na nan la yujibu ahadu min al-ta'til jamia wa al-tamthil mushabbaha illa fi nawi min ash-shirk al-amali kendo na wakabe wa tuzan dorwa mina littati ya zane shi e gomi be sifa ya coci na ko e gomi be suna ya coci na gaji bai ga littati rijo a yawon yi ko a littati jami'a yi egi e kata ya atuba gunu atuba uh, jam gunu sofwanu ji ne ja ja fe gagan sokoge ji za tille ce lutu de de ona min ya ki da abodona e gomi ga zawon gije yi kuna wace zoro wana e daga ga alijan na biye na halittu jare ta bi da ne wa da Allah kyabo wa da min da kaki da ke jajo ga yi alutati da jami'a na jo a ga gagan na a mai ke gagan yi ga shakwa ne ke na, a ga al'imana ga yana yi mana almarifa fakat wadda ɗaya nuna mawa wadda ɗaya imanin yan e barfuda hmm? aleto gaza na na shi

to nga wa tu da duwa mini zan naji ba sai dai a faci wa tun be yi nauyin mina shirk la amali wa tun be shirkul amali wa tun be nauyin shirkul amali to na dai e ga shirka ne ji nan wani shirke kiyo wa ga shirke kauli ne gabo ga e ga ne tin yau na to amma wa ke tun be nauyin shirkul amali to e ba ke na ga mutun ya mai sona nga ji ke kiyo nga lotutuwo nga lotutuwo amma to na dai ga shirka la kauli amali eh. kama liga yawa ga gawa na is asulu kaulihim fi shirk asani ye ga ma yake da shi be wake ula ga daga tawhid al-amali na wani wa ga gona ba wake da shi na ina da nauyi ya zana da shi alu tafsir bi ta'til jina e bayan na shi shirka ne fi ga fi shayo na ga aslu aslu kaulihim asali ye ga fi shirku shirka da misali abu ngai shi ka cikin da ya fasa ne ga zamanin shigo ngai wa taswiyatun baina layi ko baina halki be a daidai bolaji da tsakanin shi ko bai ziyan bai halittu shi a daidai bolaji da a yi rini laji da tsakanin shi ko bai halittu shi au baina wa baina ma'adumat kuma ndo ne mi alu tamsili za tamsili zibani ma ma a so ko laji a tsakani a daidai bo laji da tsakani so ko obenel madumat be na da gwanin e bo gwanin misali anan da akida ga so ko de sunna ja amma da sifa ja na ngai jahmiya jo alu tatili jo a so ko labe na da gwanin e bona e na da gwanin aga ko wasu ne wuce be wa de sunu ɛyɛ eh, eh, dabɔ a ɛyɛ wotsi dabɔ a maa dum ɛyɛ dabɔ a wotsi eh, dabɔ a wotsi wotsi to wasu na ɛyɛ na dabɔ a ale su na ɛyɛ wotsi so ale ba zan nadza soko la bie asoko la bie na dabɔ ale kɔni ale soko de su nadza soko mo de si va ya asoko la bie ina dabɔ ale so ataka a de la de ta ka ne soko bie ina maa dum maa tibie ne si dabɔ ana kenda na mɔ ati la yi. a a daidalar da tsakanin soko wa bainan wa bainal madumati a daidai a kenan na ana daidai da soko tsakanin soko su biye na shida e ba na e bayan sifa ya ci salbiya e ba sifa ya ci sifa na shi ya eh, na sifa ya gbagba shi wọ́n ní wọ́n sífà tàbíyà sífà náà sí gbọ̀yàna àlàtí látàstàlzimu madaha na sífà ń ci shi wọn adi kinkin bi ana adi tí fa ọtí yẹ ba so kó wọn wọn wọn awọ wọn wọn sí fa yẹ kinkin wala subuta kamali sifa ọtí ni ma ẹ eh, adi sifa ọtí yẹ ba so kó wọn sifa yẹ zànà yà gẹ ẹkpẹsẹ ala tẹpẹta dẹ ẹkpẹsẹ asoko na ẹbọn na kí a lùtà tó yìí yẹ gan àti adi àgẹ àzànà yẹ bọm bẹ sifa ti yẹ tó ọtí nẹ yọ adi àgẹ gan wọn àyè jìnnà ẹ zàgà alá alẹ zàyẹ aláàlú wọlé náà gẹ́gẹ́ dé súnná kó kuma ń dé sífàjì náà àfi àṣẹyìn sáwọn àyò náà àjíjí na ta ìkó ìdásán náà kó wọn àjíjí ni wọn náà so wà àmọ́kásùn náà láàṣùkó àtàsífà láàṣùkó àyàṣùkó láàbì láǹdè bèzí ọ bèzí àwọn ń yìí dán ọ so ègbé àṣà náà àyẹ̀bí sòkó tààtì ebogo sunna ji sòkó fi kura náà wọ́n sòkó dẹ́wọ́n náà wọ́n ti sunna ji sòkó wọn pa sífà náà fi kura náà wọ́n sòkó náà wọ́n sì bá ore ti ala ayi jo suku ala ayi li saka saka yo a ci da da ci da suku na da ya da babu ma du ma ina da bo ana gagara a tuma no qur'ani tayuna atuba na hadisa annabi muhammadu ta yi nan qur'an a tabbata la su ga su kodde sunna annabi muhammadu a tabbata la ga su kodde sunna ji qur'an a tabbata la ga su kodde sifaji ji annabi muhammadu a tabbata la ga su kodde sifaji da u ta yi wa ta ga a ga ga ya bi tudo kokko da filosofa ba yi hmm ga ya bi ben do she ba yi ake da ci na musiba annabo a ga ya hmm? bi shi a ga ya yi shi ke tashbihi a da ci da kibo aga ebi ti da ba soko labi mo a zabi da ala cin adan a si fa soko su da waya to man ga zana na ji ya e wuce na ji da na nji yin wo na kina ya ele ga wa a di soko sira e mo je kikun ya un di kikun ya ga e ke soko mo ke ji tabbata yin e kwashela ya ye ji soko dona kendo na sashi yusawu bainahu wa bainan nakisi min almawjudati min sifati nafsi ya na ne ku so kwa ku sifa so kwa to be la ke shine aga e la dede na a la da tsakani ya de sifa e mini e na shi dambona mini e mawjudati mini na shi dambona fi sifati nafsi sifa ekpagbayi sifanye na na na chishi na ne jaga imu masilajo mushabihajo ah agaye na tabbata agaye e ayi e, e opposite zijo ne jaya tati litoji agaye la tabbata la dan ama la na wula da la jike wula da la biye wula biye nyanya soko ya lita misal soko ga ga soko kan mm, de mm, soko jimini be we aga awa e gwa wuce ware mu ke kusanci wa ga e gwa so ko gan wa da ta ta ala da sho aga mu ke kusanci ke za ga ga aya ji ke e za lele ta gado na kole a re ju tabbata a cike da aya ji ke a ji gulu wa ja pa ai ba du ba da su ko to a sunna ji gada ta ta shin babun nan ali sunna ji ta tila kijo ngai a tabbata la da sifa ji su ko amma tabbata la da suna shi su ko kere mafi kuran shi ne amma a cikin a ci jikiyo a ci na nafi yaya ya baki wasu kuma nesa ga misali shai wa wasan yi basir sifa na yi na ilai tabbata ya su da hana su ko da yin ga suna ne mai tabbata ya su da hana su ko da yin ga kenan wasu na tabbata ta tacuna amma lesa ga misali shai ujiriya ne ba iya <coughs> so alishina ban ada ta ta ta tsakanin jijibo tsakanin

sifai shi gumi ana ka shi sifati bai ya gumi a ah. so ga mai daga a to a sunna eh to a da abin ya ta ci bitin sun ji walai da shirkin amali to na bi asali gaji ina ga na dana amma nan wai shirkin amali daga na biyayin o kama ya suhuna ki an go a caga kin dona e eh, la dede la dan wa ma dwa ha wa ma dwa ha to zanan shi gayi opposite babu nan na shiga opposite eh, ya zana na shi na ngai ne la tsaka bainal eh, tsakanin mu matsila jo ko bainal makhluqati be tsakanin halitta ne su kwe fi aka yake ba hakika yin gajo hari kad atakani ya buduna har a to da aso na fe la su ko be zando shi la su ko be zando shi ara be ya bauta ji ya zamu ci hmm fayadiluna bi rabbihim wa yajaluna landada fayadiluna bi rabbihim ya zan da ci laji kiyo ala ma pagangani be chochi wa yajaluna lahu andada cha zan ci lafi su da shoko wa yushabbihuna al makhluqa bi rabbil alamin acha alita labe chocha acha alita labe chochiya alita sata Kí ni ilé ewu di jíjí náà? ke yahudi jina ya diluna alhalika bil mahaluki wa yumasiluna bi a daidai laji da tsakaniya soci na jihalita na biyalitu shi wa yumasiluna bi a ji misali gangani biyu a gaga yawale mai da idan wani yi cifi min yamu masu lajo dokunan wani zo yahudu ji na ja zanuci lamu ya ni da shakwai nan àtàyè sì fún láà àárí èjì sòkó ebè sí fáyín ẹ̀pẹ̀gbà ń lò sí méjì débè yín náà kí ọ èjì sòkó ebè lè fọ́kìrì àti sòkó ìtàlàkà ó lè gèdè dé náà lọ́kọ́ wọ̀là ájìzì àmì tí èjì sòkó ebè pọ̀ngbẹ́ àti sòkó àgbà pọ̀n mi sọ ọ́bùrẹ̀ ní mi báyìí wà kó iye gbogbo yìí sàn wọ̀lùbúkúlì àmì tí èjì sòkó ebè kí ọ bí ebó wọ́n àwọn ìzáàlìkà bí ẹnẹ́jì bí i àti àgànnà mí ni yẹ sí fàájì nàka ẹ sì sí fàáyẹ pọn gbàjọ àlàzí yẹ jìbù tànzí wò hu ànàhà nùgbọ́ àlẹsọ kó takataka bẹ̀ yìí kẹ́ ló gbà náà wọ́n yà mí sì fàájì hànìkì sí fàájì máa lábẹ́ bá ń dáná mí ni sí fàájì sí wù dọ́ mí ni sí fàájì àlẹ́ tán sọkọ́ yìí wù dọ́ àmọ́ yẹ wù dùn nẹ́jì àdé àkídé ẹ̀ mọ̀mọ́ sí lánàá ẹ̀ là exemple nous là il va on a des on tient avec pé on tient avec tiens et bien voilà ne tu veux non ya ou à ce point là je n'y gagne ne bien et pas si pas dit ba Allah subhanahu wa ta'ala na ke si fain fakru na ke si fain ajiz na ke si fain na e eh, botana ku go yusha wannan yi ma kya ajon ma ya diluna al makhluqa bil khaliqi alita nga alajide de beziyo allahu yo ata yeji alu fil mahaluki har ye ba yo suna yeji na wole nye yahudi di kajo soko nga alajide de beziyo bi alita yo sifa ye nye alita yi uji ba soko amanya nasara ji mishanji zawangi ji nga alajide de beziyo bi allahu yo pata mo mo silagata yo yabo kijo hatta ta ya jalu fil makhluki min nuhuti rububiyya ari ye ya Allah o chochi ye jin rububiyya chochi be be sifati e uluhiyya sifa ya hatifa utaya chochi gugi la yakunu ma la yakunu na wefia illa lil khaliq subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala sinali sasa na gugi kama fe ona amma yakulu dhalimin ke yana zwana yitimini ambina kuna gana ki ulugwana uluwan kabira etuna latuna wacina asifa ya alita ya sukunci ladada ya alita alita ya sifa kina annabi isa alayhi salatu wassalamu asifa ya allah subhanahu wa ta'ala annabi isa annabi isa mun coca amma a sifayan tsoci boyan tsoci halabaya ziyo halabaya annabi isa ala annabi isa isu ko wallahu subhanahu wa ta'ala ngama la na wo suna jiyo de sure au kala au ko wallahu subhanahu wa suna isa sana muci bayi muci be muci muci ji furo ga ibaduwa wal ina abati ibe ibi bawu fi kauli de gumo ga fe ga yi dina siratal mustaqim su fa ila te fayan goro cho صراط الذين أنعمت عليهم إقبال زانجي وجين دا وجيني مو يعني ونجي زانجي واني بغنغني بينا ولا الضالين وجي فتا نجي عجي جيو عجيانا so annabi muhammad annabi muhammadu ma ga yi gan al-yahudu yahudu jarai magdubu alayhim agai ga nusu kwajin bayina wan nasara nasara ga mai ziyo do alolo do na jagina ma ga wọle ga iwute tafiya wa ya baya yi da na shi je tatu da jina da muhimmin tafsiri jina da baya wuce shi bai alaka dị iche na ga wafi na zai da alụmọ tashin al'umman na jorgan cire tashin al'umma ji ya annabi muhammadu ewu a to de lambe ibi ewu eh, etwiri ewudi na ziga elu ebe ejinye sokobo kama ala sallallahu alaihi wasallam kina na nabi muhammadu gagna ngala tattabi'unna sunana man kana qablakum ya fe be lami e pala na jishidu ya ena khuzu wal quzzati bil quzzati e la sa bichi pe bichi kare ye bichi etu afe ye bichi anya ihe bichi ba na aga kpe bichi na ba na yahudi gara kpe bichi na musulmi ga bichi ga kpe ba ga aga ga kiyo aga civilization annabi ga hata law dakhalu juhuri juhura dabbi ka yahudi ga gada gushe nye katan kinyo annabi ga la dakhaltu mu Ya yaso ga aga da bobe an ya ga kiyo civilization wakati ga nalewani achigoro kachi ndị achị aga achigoro ya febe esi ewu dijie ebi anabi muhammadu gaga anabi zijo ga ya febe sanyani go ya rasulullah yahudi bin nasara ji ga wee kpọọ anabi ga tofama to kuji aya za e a igancin hadisi na da su yi bukhari bi muslimi wa idza kana na al-amal ad-dini abe ke unga fega asali ya dini fa aga asali ya addini aga ga ngai ikhlasu dini layo ala adini atazo asuko buji kawai yan kimoyo wo wa iradatu lahi wahda kipana wa paso ko buji e bayi to e bayi tona fa shay'ul muradu li nafsihi asa nyewuchi na yi muradu li nafsihi na eh eniye wachi ya ya wato ra'ayin ya buna enugun ya yi ya ra'ayin ya bona ngai wal mahabubu li zatihi wayo de ya ato boye ya li zati zati ya soko wo de ya zati ya soko bona watu wo de boyo ya zati ya ibana ochina no lota soko bugi na kawani bwenchi na wa de ya ibada na ga tsaya shi ko bugi na kawai wa za kamal muhabba na ga e yi ekwashin boyo na ga e yi ekwashin boyo kai balja al matlub bism ibada kai na no so ge yi suna ge yo so ge kiyo ge ge ibada bwenchi na wa de ya su ko bugi na ga wa ji bauta ya na wa ya bana wa ga je boye ya ndochi wa ga yi ndochi wa ji kiyo

miji bau miji alita jinu ja mi maji alita za wangi ja illa ali abudu na ibo ade ba mumi a yego nsoko a ude boya ya nsoko ma nsoko gudi kawai Allah subhanahu wa ta'ala ke ga ya yi wa nasu budu rabbakum alladhi ya yi naji ya yi zawangiji e ji bauta so ce baye alladhi khalaqakum jalitaina walladhina min qablikum sar jalita jalita to da ne shi ga ga jalita e ji bauta so ko la'allakum tattaqun e bai le fe zaba da su so so nana hai kamala ya muhabba haka ga ga ki kamala ya muhabba to e pressure ya boyo o ga ikhlas li ibadati lillahi oji ibada ya so ko ji kawai eji yo na to endo chi yo ne de wole hani na aso ko ni ketma ibada amma ibn taymiya ta tinya yi fuska tango cho kai atato muji ga we ke ju kawai ya we ga ko we muso ko aso ko ji ko

wọn kó kọ́ṣe wọn ayẹ kọ́ṣe lada wàtò wọn kó kó ẹ̀ka ládàá kàmáàlú lọ́bì ẹ̀kọ́ṣe yẹn wẹ́ tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn gẹ̀gẹ́ náà ẹ̀kọ́ṣe yẹn yà wàtò gaba kẹrìṣẹ́ yẹn wẹ́ ẹ̀kọ́ṣe yẹn wẹ́ soso gaba náà na n ga sọ̀kọ́ ń n si bana wẹ́ẹ́ dẹ́wọ́ yẹn zan dọ̀ sí náà wà ń mú na nga ena make bá ibada bena kamalu zulli e kwashe ba woni ayatu woni ayatu bi bí emigun àtò bi mana su kuga we dibu ye yaye bu ye karshe su kuga mu we ke bayo bi baye karshe naga yayi ibada ni fata ko e bogo fal mahbubu ena wee dịkwa ya na allazi la yu'azzam ena eze dịkwa ya na allazi la yu'azzam ama enwe nwuchicha wee dịkwa ya ama wee nwucha wala yuzallu ama wala yuzallu lahu ama egbayawa la ma'buda za za za za za za ga waga ga wadin boye ya soko wọ́n mọ jí tí wọ́n yà wọ́n wọ́n mọ kí èjì kí ọ wọ́n mọ kí o ji wọ́n wọ́n jì da dá wọ́n jì sànà wọ́n múnà dánwọ́n náà dánwọ́n ìbọ́nà wọ́n mọ àvọ́n zànà àwọn la láì àlàrí láyò hábù láyò kúnà wọ́n ga àvọ́n wọ́n káàkiri won mọ tí won ya en alladhi la yuhabbu wa magawdi we wucha la yakuna ma'buda wucha ke fiki awa ma fe wucha e ga kuba unga abore ilwan dan shi lanwe yanga ga wage ina wuza debwe yana ga ya mahbubu ismu fa ismu mafulu ena wa debwe yana alladhi uga ga we dibo ya wuce alladhi la yu'azum amma we mun wuce shan uga we dibo ya soko amma we mun soko shan wala yudhallu lahu wa ma yabba ya soko ilkin ne ti ba da ga wa soko amma won soko shan wọ́n mọ̀ gbà yà sùkọ́ à ẹ̀bọ́n náà ti títí ẹni sùkọ́ àgọ́ olóòjì náà wọ́n olóòjì wọ́n mọ̀ gbà yà sùkọ́ à tó láyọ̀ kúrò máa bú dá náà wọ́n mú náà kawai da ga wayan mu wanwa a ci gaga wani mu'azzam wa ga ga wayan wasu kwaci wayan wuci alladhi la yuhabbu amma wa wani wayan wuci amma wani kiyo wadda boyayya wa ibn taymiya ga la yakuna kiyo ma'buda wa ke fija na wayan wuna biya mun ci so ci mun ci so ko wayan wuci wa wa da wani ngala allah subhanahu wa ta'ala gaga wa minan nas adad min tashi zawan gijo man yattakhizu min dunillahi andada zana jagwa laso zando chizu maso ko chudo jina bum, e de boye ya zan chiji ka hu billahi ri boye ne de asukona wale kan ma hocho chaji tona ashirka ji e bona boye na e ai e ga e de asukona ngai kamalun kamalul hubbi wani ayata wu am achile de asuko ameke de azando chin sukobe kendo na ga de asukona eke de azando chin sukobe ngala to chiga wallazina amanu a ga wani zanen ya imani ji ne a shaddu hubban lillahi e da sanani ya buye ya suko e da sanani ya buye ya suko na ga le suko ba e da sanani ya buye ya zan da ci zuma suko ga na da difa ta kan wanda yayi ko fa bayyana suko tuya idan ga subhanahu annal mushrikina mushriki bi rabin bi so ce a agayi allazina yattakhizuna min dunillahi andada mushiriki jini jari shirka da tsoci aina a da ne lawa su zan do ciji zuma su ko cudo jina wa in kana yuhibbunahu ko da yan ga fi gan to na wa fi gan yuhibbunahu ya debo boya za unci kama yuhibbuna la ke kenan ne boya su kuna amma zanaja imani jina ashaddu hubban lillahi minhu ede tsanani ya Allah subhanahu wa ta'ala gan gasoci wuce ne mumini shi da wannan amma a mushriki ji ede tsanani su boya su ka ya su ko amma yake da tsanani boya zai ya kuti a jibe mushi misalin zai ni mushriki ji amma misalin mumini ji tsanani ya boye ga da ya su ko ga ga ibn timiya ja ba kamalul hubbi wani ayatahu da kamalul dhulli wani ayatahu don ga ali su kuba a eh, yi da yadda shi da ya su kwana amma da ya nan mumini na illa mumini je da tsanani ya boya su kuna iza ya yo a'lamu billahi ya ga da yake su kuma kenan ne mai afeke ka do cin su jin shi afeke ko wawa ji na ne ibn timi abe tubu afebe abe la gbe ayi gboro gbani mana ke go wa do tun oju ji na gawa aya ja fe tu so pe wa fe tu so àfẹ́tì wọ́n yà sọ̀pọ̀ tí fi wọ́n mẹ́tì súnà ní ṣe ní wọ́n ti súnà sí nìyà kábọ̀ ọmọ ẹ̀pá tó sọ́gà kábọ̀ ọmọ ẹ̀pá tó sọ́gà fi wọ́n fi gan sọ́kà wọ́n fi ànẹ́bì ànẹ́bì ànẹ́bì ànẹ́bì wọ́n á jẹ́ ọ̀tọ́ ànídọ́nà òsìkiri káwọ́ ẹ̀jẹ̀ ọ̀tọ́ ànídọ́nà ńlá ẹ̀bùbọ̀ ẹ̀rọ òde àwọn ọ̀tẹ́ tún ọ̀tẹ́ gá ànẹ́bì ànẹ́bì ànẹ́bì tó ń ti ẹgẹdẹ́ ìlàjọ sana ibo de kitsaba ga de boye ago wa foto shoko yo foto de boye e tushoko o foto shoko tuko bana go so ne tushoko na we tushoko we tushoko aro obi ayayi we go so ne tushoko na dia mi nyo o so batu wo le mi nyo e bia iti pata kama ayo go wo so ne tushoko na obi le mi nyo e bia so unchi na we tuye ganchi na nga obi chikio nga we leo ato wagamba woto absent yatitatu wetu sokwe wole philosophe adediyo wetu sokwe wetu sokwe sokwe chino twene mvelo mvelo mvelo mvelo ule mvelo ku mvelo ku mvelo ku ari tukwa bana woto netu sokwe unchiena wobelie minyo woto na wetu sokwe bene bia zano webelie gen chino ngai zio cho sokwe so woto ne shibago gen china mudu woto shibodo na gan tibia sokwe ba chinda webono wole ndoro ebia sokwe ga wole gen chino woto chaje sokwe ndi fata kama hivyo hata sushule da makanta hivyo na gon gon ya mifanya tiga na mgo ngore ayo soki wala hubbu monga boye boye ko yatbau ilmu wala ilimi wala ana almu'minina mu'miniji ja'alu jami'a hubbihim lillahi wahda a ah, beni ya ci shi ba ala ya suko guji kawai wa ula'ika amma mushirikin na ji jalu ba da hubbiyin lau sashin yan boya ga ala ya zai allahu wa ashira ku bai na bai na landadi a caji shirika ji ayin lafa sakani su ayin lafa panci sakani su kuma sakani ya andadi ato yayin tudu aji e ba boyo na mamumi ne yana da bukata biyoyi na ekwishe bo ya soko wa ma'lum man ga na magoyin ikpe ne na goyi ikpe na anna zalika kamal anna zalika akmalu goyi ne ya da ya soko bugi na nga yi na shi Gana na wa wuce bo ta zan doci wa da bo ya zan doci nga ne shi banana ana Allah na latu ne gaga daraba Allah masalan rajulan fi shuraka soko e ji misali yayi ni zabagi na fi shuraka wani di shirka mace ha wani di shuraka wani di tsoji muta shaki suna na ato wa wa wa na ato unde unde unde zana suna nga nga nga nga lo baza na deji nkeje nje baza na deji nga lo ba nga nga jikin mun yi zando ci su kudegi wa rajulan bai zaba gina sallaman li rajuli wayan lugwa da zaini go indolun kwatan halwa fi ba ya kwa zaini Ali ya stawu ya masalama misali ne ya je ni misali ba ni nan da soko mun nan da soko amma ke de zando ci soko nan wai gina bai zanana mun da soko buji ga mun yi wannan sanan je ni gaso shiga aliyar sauya na rasala a ah, jeniya malamat eh alhamdulillah ya bu kwata da tabbata su ko bala tarun la yalamuna ma duk duk a da fija so maga wasmul muhabbatu fi itlaq wa umum sunna ya boye ade unde ejuwa um, ade unde itlaq mu de umum ato ala pe wa bayna wa generalize fa inna almu'mina mu'mini yuhibbu Allah wa yadbu ya Allah ha wa rasuluhu wa rasuluhu wa yadbu ya tuji ya Allah wa wa yadbu ya annabawa ya Allah wa ibadahu wa yadbu ya wuji ya Allah na shi mu'minina wa zalika man zalika min muhabbatillahi buye na wani shi na wajen mini kishi munda mini eboye soko ebona zanane je deboye ya soko wo maga deboye ya ina soko deboye ya na wajike ya nana wo ya soko ani nona nga wa in kanat muhabbatu allati la yastahiqu ghayru tonade ga ga boye ne za da ya soko a da ya na wajina ha lalati lillahi ya yo la yastahiqu ghayru ngo ina da zan na fakari jihad muhabbatullahi mazkura ga to boye wuce na hakika mu be boye Allahu e boye na tuye na ngai bima yahtassu bi subhanahu wa ta'ala ngai nye na so kwa tsami nune bayan ibado be bi bana wa baba so kona wa tabattuli lahu be wala be surrender no gami no luga da pata wa ke so da so ko gaba da yana be na jibi ati aga na na na ato ina mai ga ya bonno na ba to wala wode boyo ya nabi wode boyo ya mumini shi wode boyo ya ga to haja an dona unga wode boyo ya ndo chani dona bi soko ya dona fikra la shi shiga nawo na mai ga soko buji wa de boyo wa de boyo ya ndo china so ga haja ne ani dona ne de boyo ga wode boyo ya nabi wa boyo soko la ke wa dona be yo zan do chinya mun ga an je ne ga na dona boye na so ga ga nye soko buji ko wa lo ya zan do chingai boye ba ne ibadu bo bebi bana wabune betabotuli watu alamini woyo ayajene etabotul na zulamini muchuma ewaluda amini wapetso kuda kwasoko tigetso pata na soko na yo bene yachira gana to waje boye yibana na wanya zando china waje boye bibana wana bazando china ngale shoko kuyibana fakullu zali azi alasma man ga suna naji bata ta ta don manu muhabbatun layi subhanahu na naji to bi bata da na ibada lai na ba ta wato naji sun naji ayu na ya e mashin la ko kuka kala dan waya Allah subhanahu wata ala goji kawai na ma yin nauka na bayyana na muhabbatun layi asuluddin mu cike duya yi ga boye nya lawo nga ya asali ya adini boye ne za a ya lawo na nga ya asali ya adini gbere addini ga don fakat bayyana anna kamal addini hakika ku ya e fashe addini bi kamal ya wi bi fashe boye boye kiyo bi boye Allah bi boye bi boye Allah wa nafsi wa naqsahu e kun ba ma ya dini, bi naqsiha wa fa bagani bi kamne da ge di kun ba ba boyo ya Allah na ibn anabi muhammadu ga rasul amri al-islam ita al'amari fata wani gina musulunci wawon mu duhu ikpoyin musulunci ma mu ya salat salla wa zirwati sanani eti jogi man ya jadi nufi gina ya sinarwati sanani nan ya sinarai ya na ji wuta tiya rakumbo ko ganin ko ta ce o kan gale ga jike ta tifi ke ko gana eh dozo ngon gayi yana mai zirwati ne to ya dinin nana. ngai jihadu fi sabilillah to ko zace da musulunci na so wale ga su ko yayi labari da wannan anna jihada jihada sinamul amal sinamul amal ngai etiro nyeto wa ala ngama yeti to gata no wa sharafu ngama de chungo وقد قال الله سبحانه وتعالى wa سقاية الحاج وإمارة المساجد مسجد الحرام يجعلها ewu na adaga ebo de ne zana ya zashi kafiri na jife ya zashi nufi aga biya jina biye ne lada masalaci ka ba na ya gaza na shi laye ni kamar ha mana billahi kin da na imani jibi Allah wina wal yawm al akhir amma imani bi fari kiyami amma ku kule ku su kona ala yastawuna inda Allah zana jaji je ba su kuma wallahu la yadil qawman zalimin su kai e laba waya zana jamina haji zuwa nuci na su kai e gagin yayi wale ga mushrikin na shi boye ga da su ko a ce gigiyo a ce lanu ya zagi fara da haji nan boye ga da su ko a ce gigiyo a ce laye da kabo amma eke de boye a yan doci su gobe so ba la ba je ni da zafi su e ya wala amma na su ko ga je ni alladhina amanu ngai jama'a da imani ji wa hajaru hajijira wa jahadu amma ke ciko fi sabilillahi da ko su ko ya muwani me dukiya ji wa anfusin bira ya ji eh ai tare na ji a'zamu darajata ila Allah aga daraja hawo ce me ba su ko wa ulaika humul faizun kana magai zabaru bojo bi minu ne ya yi daga gaban wasu soko wani duwa ni ganin da ya dano ji biya ina wajen na ci biya aljanna mu fiya na ainihin mukim amma aljanna ni mai dambo na ni kekere nke wa ta bayana halidi na fiya abada a fiya aljanna na a abada al'abadi amma inna la inda hu hajarun azim soko ya tsoro na la la da na wacce na daga soko na gaya zanen nan magato wannan susu nasin na wani ugwa ya ce fi fada ile jihadi ga nasin na je ugwa ya ce fada lai jihadi shi nan dokun ukad sabata ma ta tabbata annahu akamala akamalu ke da wale gaga tawhidi nana yi na shepa ga mini na ji wuje la ma ta tawabi la abdu mini na ji wuje la na fila ya sukon wajen mai ba ku ke Abdul kutu afdal tatawa ya ni goyo mudde la gami ne na je ze gawo la jina lu ya allah subhanahu wa ta'ala na jihad da gami ne eh, tuna fila jo ba ta jihad gafala da ga ne ke ne to wannan ma shi da ya man da ga na wa go mu ya yi ga wa ga ga de ya shukwa ni wa de ya ndo shi shukwa ko mu we da we de boye ya

ezake dije adani mwadi mwadi mwadi buye soko yawe ebona dole uyo sena kama wakati buye ade ade kama wade ga kama wana jije ado kama wakati buye yuna Allah subhanahu wa ta'ala nga <clears throat> kulin kana abaukum abe jonga feke baba yeji wa abnaukum twegeji ikhwanukum ikhwanukum twegeji wa wa wa amwalin taraftumuha be duke na je su daga ya gaba tiya duke ya ba ga ya ga shi talaka ya be te biya nan ga su ne da wata jaratu kan ta shauna kaza da ko kuma wace ji be su ga ya gaba tiya ga da su ko su ka wace na ja A ma da an yi ya da ji biya yo to ho masakin tarzauna be mi ko mi ko ne ji ga na ya lifina ga ya je da gangan be yo ahabba ilaikum min allahi ga bai ga su ko

ọbọ yẹn sọkọ láti wọn wọ yẹn lọsí àmàtí àdùn wọn yìí lọ ìyá àdùn náà ìgbẹ táàrí ẹ mùsùlùmí ìdùsùlùmí mùsùlùmí ìdí ìdí àdùn boko haram àmà boko haram yi fasa banna ẹbá ìbànú ti fìtí nà ẹ asòfin na àbílà gàá asòfin nígbà tí wọn lè fẹ ẹ tọkì náà àbílà gàá asòfin náà láàdì tuntun tó lílì màá nà ń zàyàrá wípé náà. a ce a kawo ga a, na tibon ku da mai rumu da zuwa za da dalilin da ya ku ce tsoye don tuna ji fashe a gyara a dinga ci fashe yi madagale obe in ci bata alaƙa ke sati yana su kusa da hanyar wato daga na haɗe na mai jabo ya jiyan shirin to yi kokorin ya allah bisa kan ji sun gwaba wani ya kya da arewa asistan su ko gidan na zama ogun da ya gina ya ji ba ku ba na ba na wa shi ta zanci ala bon budo naka asan mana da be gina ala ne su ko ne da wa duwa na bu in da cha da amma da sai di shakka shakka nan bi ai kya ga kya ga na zangi ci ci ci ci ya ba to na ge wa ya na zangi fe kya ga ai bo mu fe to a so fe di bo ne na ala na fe di je a fe sa ka ja ga ai no ya daga yin ejiva ejizakan yana da wazo ejizakan yi ba ko hangi yi ajiwuya da sunan jihadi to na cuci jihada Allah su dai fasad ba nan Allah kiyaye jihad nan mai kai na na mutu fe titi hada ya filo shi kuma na tun alo amma yanzu lufe da shi da aso mutu kuji kuji ga hange da wuya banza ala ji so ti abun aga ji o so ti e mai ga ji o so ti Allah kiyaye aya alkurani ji fasara ci ta shayi goyi tun bani alaka ji ginan go ko Allah subhanahu fi sifatin muhibbina su ko ga ga te sifa da na je te goye a ko kuma mahbubin a ta gode boye ko su ga ga su kai gaga bayan sifa ya zana ji sifatin muhibbina na je te goye a su na ngai almahbubina eh, zana je zana shi je wana atuzana ji soko edebo eya edebo eya soko soko soma edebo eya na ngai ngai ayo alazina amanu ya ayi ja yi ma ni jina Ma yarda da min kuma dini an doro na gashe ban ki dini na lokaci ba da musulunci biyana fa sofa ya tillahu bi kome yorin soko abebe mu me jama'an da ci yuhi buru nan da wuce a fai edebo eya soko hmm, soko an fai edebo eya da wuce wa yuhi buru na asome yake ejebu ya zio ya suku eza jayo ko pya azillatin alal mu'minin eza jayo ne je la chichichi ya mu'minin ada chichichi ama mu'minin je ama izzatin alal kafir ala la yo ne e pogwa e pogwa ki o de kafir jinu yujayi duna ama fi sabilillah de kulshuku wala yakhafuna lawmata

nge za shi ayo na je lati a ya mumini shi na ruha ma hu bai nan ga don ya ga fe goye do shi amma ai zatin alal na e, e po da yi da tsanani sanin bai ziyan da kafiri ji wa nan su ko jage na fi la e ci ku kusa ko wala ya na laumata laimi abin sudan na mota layi mai zargi-zane da zargina zargi na da zargina to ale ba ne mai katuna lawin na wai akika ya boye ya suko bi akika ya ji boye ya jihadi kami na moge da boye ya jihadi na wa da boye ya yi doci na gauka jihadi jina jihadi mu dokun sarai ka boye layi da bugu na are na shi da goma kawo bai makaranta soji katu ni jihadi boya a shi jihadi boya jihadi boya odododododo hazo jihadu guro a ga ya fe fe sai ka ke

àwọn ọdẹ bídé mọ́tò bàbá ọ̀gá wọn bá bẹ kótó kàlà ọ̀gbọ́n bẹ kọ́mpìlẹ̀sì mọ́tò bàbá ọ̀gá wọn bẹ dàn lómi èmi bàbá ọ̀gá bọ̀ wọn ogun ńgbà bàbá mọ̀sọ́tọ́ yìí bàbá yìí tó ẹni yóò tó yẹ bẹ ilé yìí náà bàbá yìí tó jìjì bàbá yìí tó bẹ̀rẹ̀ democracy tó náà ẹgbẹ̀rẹ̀ yẹn mọ̀ bàbá bàbá yìí tó jì bàbá yìí tó jì tó democracy àwọn tó chí àwọn èsì ti bí dán ta ọmọgùn kẹrẹkẹ ọmọgùn yìí ń bọ̀ òun wo èjì jù

atwa chibi uku agaya ulawa alawa zuka ibona ina gine bebe ina ibona waji daga baji daga lokacin da mun alfa ita addini jina wala ne waji daga baji daga daga mun alfa ita addini jina eh in sada kuna lewaye daga daga wa fa ita addini ji dambo zabi ji chaya aga kai godi da hanka zuban ya je daga nan ya riga addini na amma godi ba zana ija iki ga ga ya fa ita ke jimbo iki ke ba shi yadda su jimbo ka daga wanda ya wada da hankali ko sa jogan na ji na ji fahimta wa ya ai wannan wanda ga wani fahimta ne ne na ni ce ga don su eh amma su do su e bo ke na wa ndoro la ndoro e de sauki ay ndoro de don ta wa ga wa ga wa ga la e ni papa wa eh aga aga e cha aga cha a ca a ca daga ca daga fito daga abe shi ko wala ya ti bo a ga ina da gibi she shi na ibe ji kaza kaza kaza a ga hangi gane to ina da gibi she shi na yilo tiya daga amma ne ya na ya ina ji